بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a yau wannan yammaci na alhamis alhamdulillah yammaci na ɗaya ga watan muharram a wannan shekara ta 1433 muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da suka kunshi ba da da Allah ta'ala ya nuna mana karshen wannan shekara ta gabata lafiya ya nuna mana farkon wannan shekara Allah ta'ala kuma ya sanya rayukanmu cikin waɗanda su ga ta lami lafiya alal birri wa taqwa kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana zunubanmu ya tabbatar da mu a tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mana cikin wannan littafin mai albarka littafin fadlul islam na shekul islam al-imam Muhammad ibn Abdul wahab Allah ta'ala ya ji shi da gafara da Allah madaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 1206 za mu tashi a babi na shida a inda malam ya ce babu wujubi da holi fil islami kullihi wa tarki masuwa babu wujubi da holi fil islami kulli wa tarki masuwa wannan babu ya zo bayan babu da muka kammala jiya ne babu ma a fil khuruji an da'wal islam inda wannan babu ya daka tsawa ya yi magana sosai da sosai akan mutum ya bar kiran kiran kanshi da suna na musulunci da Allah subhanahu wata'ala ya kiraye shi ci da Allah ta'ala ci huwa makon musulmin ya je kama amfani da waɗansu sunayen da ba na musulunci ba <clears throat> muke magana a wannan lokaci kenan cewar sunayen da mutum yake kira da su na farko akwai waɗanda yake asalin su ma sunaye ne al-mazmum bai halatta ba duk wani suna da yake da alaka da addini wanda kuma addini bai zo da shi ba wannan sunan bai halatta mutum ya yi amfani da shi bai jingina kanshi da shi ku duk wani suna da ke da alaka da ake amfani da shi da sunan addini alhali kuma addini bai zo da shi ba to bai halatta mutum ya amfani da wannan sunan ba kamar wani suna kenan kamar ce shi rafi ne ko shi shi'i ne ko kuma shi sufi ne ko kuma shi tijani ne ko kuma shi kajiri ne ko kuma shi ashafiri ne duk waɗannan ba su halatta ba ina fata mun gano wannan da kyau domin mutum ya bar suna ne na musulunci da Allah subhanahu ta'ala ya sanya mashi ya je ya yi amfani da wani sunan da ba wannan ba duk wani suna na hizbiyat hizbul kaza hizbullah da duk waɗannan suna da su halatta ba ɗaya kenan na biyu sunayen da suka halatta a asali a amfani da su amma in suka wuce wannan to su ma kuma za su shiga cikin hatsari kamar sunaye na kabila a kai ne ne ƙabila ku ka ce hausa in ba haushe ne in ba nufi ne ka ce ba nufi ne shi kenan in ya wuce ya tsoro akan haka ya zama alfahari ya biyo bayan shi ko turo ko kuma ana da'awa a kan wannan to wannan ya zama haramu kamar ya da'awa a kan wannan ya zama na wannan shine abin da za a tafi tare rashin shi kuma abin da zai sa a rabu ya ga an shi sifa kenan na musulunci wannan kuma haramun ne shi ma irin wannan hakan nan sawa'un abin da ya shafi gari ne kamar da ya da shekul islam ibn taymiya ya yi bayani filla filla dake dake akan abin da ya shafi waɗannan abubuwa ya ce min nasabin ko abin da ya shafi dangantaka ce ya zama na mutum ya yi wannan dangantaka saboda dangantaka shi dan ba zuriyar gidan suwa na bane ko kuma shi dan yana zuriya gidan suwa ne yake da'awa kan wannan in kana wannan zuriya yana tare da kai in baka wannan zuriya bai tare da kai to irin wannan shi ma haramun ne kai au baladin ko kuma ƙasa zamana abin nan kawai yan kasanci ne zalla akan kuna ƙasa ɗaya to za ku iya yin komai akan duk wanda ba ƙasa ku ita ba shi kuma ba tare da shi kuke ba duk addinin shi duk kulawarsa wannan hatsari hatsari ne sosai da sosai ko kuma abin da shafi jinsi haka ne zamana duk wanda yake baki ne to ke kana tare da shi duk jahilcin sa da arnacin sa duk bid'a sa wanda kuma yake fari to baka tare da shi ko kuma a bangaranci ne ya zama na suna yan takifan yan takifan afrikanci ne kadai wanda yake duk wanda yake dan afirka ne afirka su zo su haɗu su zo juna wannan shi kai wannan shine abin da yake tare da su in yana afirka suna tare in baya afirka ba sa tari duk irin waɗannan al'amura abubuwa ne da yake jahiliyanci ne maguzanci ne Allah ta'ala ya tsare baki da bayan da malam ya kammala wancan sai ya ce babu wujubi da khulf islami kulli babu da zai mana bayanin wajibcin a shiga musulunci baki daya wa tarki ma wa tarki ma siwa da kuma abar duk abin da ba musulunci ba kaga wannan shi zai karfafa wancan hadisi kenan nan za a yi da'awa mutum zai kira wani da suna ya kira da suna na musulmi na musulunci duk wani abin da ba wannan ba to haramun ne a amfani shi kamar da bayanin su gabata akwai na halal akwai na haram akwai kuma wanda yake tsakanin kun ga a bayan mun yi wannan babu din mun yi babu babu wujubi da qawli fil islam wanda yake shine babu na farko babu da yi bayanin wajibcin shiga musulunci wannan kuma babu wujubi da qawli fil islam kulli babu da yi bayanin a shiga musulunci baki daya aga wannan ƙari ne akan wajen ta bangaren kullihi baki daya wa tarki masuwa da kuma mutum ya bar duk abin da ba musulunci ba aga da ce kullihi akidi yana cikin tawabi yana cikin tauki abin nan Allah abin nan al da ake amfani da shi kullihi sai zama maturu saboda yana cikin abin nan yana cikin at-tawabi ya tabo fi al-i'rab isma'u na natu wa tawkid wa aqfun wa badal injibul malik a cikin alfiya wa tarki ma siwa da kuma barin duk abin da ba musulunci ba akan wannan malam ya shimfiɗa mana wannan babi ne yace wa ƙaunin lahi ta'ala hakan nan babin zai mana bayanin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku duk waɗanda suka yi imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci baki ɗayan kada mutum ya shiga musulunci iya gwiwa kada mutum ya shiga musulunci iya cibi kada mutum ya shiga musulunci iya wuya a'a ya shiga baki ɗaya zamana duk wanda ya gan shi ta ko ta ina musulmi ne kawai ba tare da mutum sai ya zana kokonta war musulmi ne ko ba musulmi bane duk wanda ake kokonta musulmi ne ko ba musulmi bane kaga wannan ya nuna kenan da shiga musulunci baki ɗaya ba na inda ya shiga musulunci baki ɗaya kawai da ganin shi an san wani musulmi ne kullum da ke ko sai ce babu wujubi da fil islam babin da zai mana bayanin wajibci a shiga musulunci baki daya a shiga musulunci baki daya da gangan jiki a shiga musulunci baki daya da zuciya kada ya zamana a zahiri ne kawai alama take nuna musulmi ne amma a zuciya yake makare yake da kafirci da tabbatar ke da bidoyi ba haka ake bukata ba ana bukatar mutum shiga gaba daya ne da jikin shi da zuciya shi da tunaninsa da aƙidar shi da maganganunsa da shawarwarinsa da waɗanda yake neman shawara a wurinsa da abin da ya shafi nomansa da abin da ya shafi kasuwancinsa da abin da ya shafi aikin sa na gwamnati da komai da komai ya shiga musulunci gaba ɗaya haka ake bukata ba wai shiga musulunci iya alwala da sallah ba amma abin da ya shafi harkar kasuwancinsa to ba gwamnati da shi da wani ba musulmi ba ko abin da ya shafi harkar noma ba gwamnati da shi da wani ba musulmi ba wannan ba haka ake bukata ba ana bukatar shiga musulunci ne baki ɗaya ya zama na ya haɗa waɗannan abubuwa duka wa qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace alam tara ila allazina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi Allah ta'ala yace alam tara ila allazina yas'umun shin baka ga waɗannan waɗanda suke cewa ba suke cewa da me kenan da fatar su ma za ka ce mutum yana faɗa da fatar bakinsa kenan zuciyar shi ba ta aminta da wannan abun bai na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim alam tara ila allazina yaz'umuna annahum shin baka ga waɗannan da suke riya cewa wai su amanu bima unzila ilayka sun yi imani da duk abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika kuma sun yi imani duk abin da aka saukar ma waɗanda suka zo kafin kai amma kuma yuriduna an hakamu ila qawuti kuma suna son su dinga kai hukunce hukuncen su zuwa ga abahut ba zuwa ga Allah da manzon Allah ba ba kada umiru an yakfuru bi kuma umarce su tini na kafirce maqabut din da Allah ta'ala ya yi umarni din tuni kuma ya kafir da tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urusul ka la tasawala wa qawlihi da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ce innal ladina farraqu dinahum lalle dukkanin waɗanda suka yi ma addinin su a yaga wa kanu shi'an sai kasance kungiya kungiya lasta minhu fi shay kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka cikin su kwata kwata maka ga baka taba jin an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin nan yana wannan gayyar shi'a ne ko gayyar ɗariƙa duk ba ba za a taba cewa ko kuskuren baki mutum bai taɓa ya ce wai manzo Allah sallama wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya tsarkake ce lasta minhum fi shay baka cikin su kwata kwata su suwa kenan su waɗanda suke ma addinin su a yaga suka su addinin su shine farraqu dinahum suka su addinin su kai baka cikin su kwata kwata shi yasa kuma kake ganin suke aji lafazin da musulunci ya sanya musu suke amfani da waɗansu lafuza kowanne da irin yadda yake amfani da shi wanda yake wannan lafazin da gashi ma an anzalallahu bihi min sultan wannan lafazin baya cikin alqur'ani mai girma wannan lafazin baya karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don wanda yake cikin alqur'ani mai girma shine lafazin al-islam huwa sammakum muslimina min qabl laf wanda ke cikin qur'ani shine al-iman ya ayyuhallazina amanu kaga duk waɗannan sunaye ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake rayu ku da shi na imani da abin da ya shafi musulunci haka na akwai sufufi na taqwa abin nan hudan lil muttaqin duk sifofi ne waɗannan innal abara duk waɗannan sifofi ne duk da cewa mutum ba zai kira kan shi albarru bane ba zai kira kan shi almuttaqi bane dan lafuza ne da suke da tazkiya kun gane wannan da ke ko duk waɗannan sun zo a cikin alqur'ani mai girma wannan suka zo a fuskar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sune lafuzan guda biyu lafazin as-sunna da lafazin al-jama'a yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kaga lafazin sunna ya zo daga baki manzon Allah baki mafi tsarki sannan lafazi na biyu da ya zo daga wani ita ce al-jama'a kamar da yace al'umma ta za ta rabu kashi 30 abin nan 90 da wani abu 70 da wani abu yace kullu fi nari illa wahida suka ce wace wannan kwa daya ita ce wahiyal jama'a da ya cewa ahlus sunna wal jama'a kaga lafazin guda biyu kenan aka haɗa su amma ka je ka duba kundin tarihi zaka samu lafazin shi'anci amma sallan bai dinge Allah ta'ala bai dingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba asali ma ya kora wannan ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' kulwar lura da ko hakan nan zaka inda zaka bibi duk wani lafazi na dariƙa za ka ga sallan bai jingina da wannan ba asali ma cewa Allah ta'ala cewa i da su wa Allah mustaqamu Allah ba. inda za su daidaitu a tafarki guda ingantacce shine ko tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi inda za su daidaitu kan wannan la asqalahum ma'an ghadaqa da man shayar da su ruwa mai daɗin gaske amma ina kano da da? sun kasance ɗaiɗaiƙo ne mabambanta waliyin wannan ɗarika baya kai mana wannan ɗarika ziyara wannan ma shi shike ne daga cikin shika-shikan wata dariƙa na farko an shiga ba a fita na biyu kuma in kana wannan dariƙar ba a kai ma waliyin wata dariƙa ziyara kaga wannan asalin raba kan al'ummar musulmi kenan wannan shine asali na raba kan al'ummar musulmi in da aka ce wani ba zai kai ma wani ziyara ba ta ga ƙarshen raba kai kenan Allah ta ya waɗannan ayoyi guda uku sune malam ya kawo su domin fashin bakin waɗanda wancan matashiyar gadi babu wujubi da kowane fi islami kulli wa tarki ma da barin abin da ba shi ba ƙwale abbasin fi ƙaunin yi ta'ala yau ma ta biya wujuhu wa suwa dutu al'ada ta biya wujuhu ahalin sunnati wal ikilaf wa ta suwa wujuhu ahalin bida'i wal ikilaf قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله تعالى قال مشي عبد الله ايه daga cikin samari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mana suna cikin sigaru sahaba ya koma annabi ya koma ga Allah ta'ala a lokaci yana da shekara goma sha goma sha biyu haka Abdullahi ibn Abbas ya kasance dan gida ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma da innarka maimuna tana auren manzan Allah ko manzon Allah sallama yana auren ta sai zama da tabbo ta ina ta bangaren manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama dan uwan manzan Allah ne na jini domin da mahaifinsa shi Abdullahi bin Abbas da mahaifin Abdullahi shine Abbas kana ji da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi sallama za da kani suke kenan abin da manzon suke cewa yan maza ko ƴan uwa ne na jini saboda haka ta bangaren dai kuma daga cikin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ita kuma innasa ce raka yana cikin waɗanda suke rayu suka tashi a gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allahumma alimhu ta'wil Allah ka sanar da shi fasa Allahumma ka tsofi dini wa alimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka karanta ka sanar da shi fassarar alqur'ani da girma shi Abdullahi bin Abbas yake cewa yana fassara faɗin Allah ta'ala da yace yawma tabyadu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su fari fat Allah ka sanya mara daga cikin su wa taswaddu wasu fuskokin kuma su zama baki kirin kaga baki kirin daban baki wulaki daban baki wulaki shine baki na kyau baki kirin shine baki na nuni ina dan duka ne din nan to wasu fuskokin ranar alkiyama za su fari fat ne Allah ka sanya mara cikin su wasu kuma za su yi baki kirin ne Allah ka tsare mu to yanzu a fuskoki nawa kenan biyu sai abdullahi dan abbas ya ce tabiyadu wudu ahli sunnati wal ya tabiyadu wudu ahli sunna fuskokin ahli sunna za su yi fanfat wal ikhtilaf da masu ne waɗanda yake su ne masu neman haɗuwa masu neman jama'a in ga mun karanta mun ba karatun ce mun karanta fa inna man fara al jama'a qila shibri wanda ya rabu da jama'ar musulmi ne ɗani guda ko ya rabu su da gangar jikinsu ga inda musulmi suke ya tashi ya bar wannan wurin wai ya hijira ya koma wani wuri shi kadai ga ya rabu da su da gangar jikinsu ko kuma a'a ya rabu da su da kudurin da ke ciki ya bar abin da musulunci ya zo da shi na imani ya kudurce wani abin da musulmi ba su kudurce shi ba na imani ka ya rabu da su da zuciyar shi da ko da komai gabar da abin amma mai ce in mutum ya mutu akan wannan yayin mutuwa ne irin ta yayi Allah ya to shine yake cewa tabiya rubutu ahli sunnati wal ikhtilaf fuskoki na ahli sunna wal jama'a masu neman a haɗu to a wannan ranar fuskokin su suna farifat wa taswadu wujudu ahli bid'ah kuma fuskoki na yan bid'a za su zama bikirin wal ikhtilaf wanda suke kuma masu rabuwa in ba kuma ta ba ɗaya daga cikin darussan wannan daura da muke gabatarwa nan yi maganar kowace bid'a guda in ka ɗauke ta za a ga ta rabu so shurin In kun gane wani da ke wanda iya bidiya ba abin da ke kyan umma ba ke sai rabuwa ba a taɓa samun haɗuwa a ciki sai da inda aka ɗauki asalin gunguma gunguma gumaguman bidiyoyin za a ga ba a haɗa suke ba wani gina da kyau sannan kuma an ta shiga cikin su ka leƙa su ba ya ta shiga da gangan jiki ba ka leƙa su za a ga su karan kansu a cikin su ba haɗe suke ba kaga dai bid'ar jam ibn safwan ta ta bambam da bid'ar shi'a su jabariya su qadariya su sufiya to za a ga waɗannan al'amurra din ga kowace bid'a kowace ɗayan su bid'a ke mai zaman kanta wanda yake ba su ittifaki ba a junan su aƙalla a su suna da muka ambata su su biya ba su ittifaki ba an samu rabuwa ko ba samu rabuwa ba an samu rai to an ka shiga cikin su haka kuma za ga kowace a cikin ta ba wai ta yi ittifaqi bane a daidaice take a tarwatsa take an ka dauki shi'a za ga ita karan kanta a tarwatsa take akwai shi'a zaidiya akwai shi'a rafida akwai shi'a isna'a shari'a akwai shi'a kaza za ga gamsu ratata ɗaya kenan an ga dauki sufaye za ga su ma haka suke a daidaice akwai shaziliya akwai jisuƙiya akwai kashabandiya akwai gasunan iri daban-daban wanda yake a daura ta gabata mun karanta wasu daga cikin sunan to ne ma yake cewa wa tasawudu wudu bida a wani ikhtilaf hakan nan fuskoki waɗanda suke ahlil bid'a ɗan bid'a wani ikhtilaf da sabani fuskokin su za su fi kiran ya Allah ka tsare mu Allah kar ka sanya mu cikin su to zuwa ne fa kammala tarjama wannan babi din to kuma kaga kenan wannan yana nuna mana mutum ya wadatu da abin da yake cikin musulunci ya rike abin da yake cikin musulunci da annabi sallama ya zo da shi ya watsi da duk abin da ba shi ba isa yace babu jibi da kulli fil islam kulli wa tarki ma fiwa an abdullahi bin amr radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ala ummati ma ata ala bani isra'il habu wa na'ad bin na'ad حتى إن كان منهم من أتى أمه ألانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على سنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أنا عبد الله بن عمرو وانا حديث عبد الله بن عمرو ɗaya ne daga cikin abajila ma'ana waɗanda yake sunan su ya fara da abdullah Allah ta'ala ya ƙara musu yadda ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la ya'tiyanna ala ummati wallahi zai zo ma al'ummata ma ata ala bani isra'il irin abin da ya zama banu isra'ilawa wannan ce banu isra'ilawa ya'ya isra'il kaga muna da jumla ya'ya isra'il ina ce isra'il ɗin ne annabi yaqub mahaifin annabi yusuf alaihi salatu wa salam duk wanda yake tsatsan shi yana komawa zuwa ga annabi annabi yaqub shi ake kira su ake kira banu isra'il shi isra'il ɗin shine annabi yaqub da Allah ta'ala ce kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzila al-tawrat illa ma harrama isra'ilu isra'il shine yaqub alaihi salatu wa salam. kuma annabi kuma yana da ƴaƴa goma sha biyu a cikin su akwai annabi yusuf alaihi salatu wasallam akwai da yan wasu goma sha ɗaya umar ko akwai wani kuma annabi yusuf da yan wasu goma sha ɗaya sun gane ko to ga an hada da yan uwa goma sha ɗaya da annabi Yusuf sun zama nau kenan sha biyu to duk wanda yake komawa tsotsan shi yake komawa zuwa ga waɗannan su ake kira bani Isra'il wannan jana da ke ko shi kuma annabi yaqo ɗaya ne na annabi Ishaq shi kuma annabi Ishaq ɗaya ne na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam amma shi annabi Ibrahim yana da 'ya'ya guda biyu yana da annabi Ishaq yana da annabi Isma'il shi annabi ishaq shi ya fi annabi yaqub shi annabi yaqub shi ya fi bani isra'ilawa su a kira bani isra'il kun gane kenan waɗanda annabi isma'il ya haifa ba a kira su bani isra'il domin wanda annabi yaqub wanda shi kan shi annabi ishaq ba a kira shi bani isra'il tunda shi baba ne ma na annabi yaqub din kun da ke ko shine amma yaji Allah tsira aminci Allah tabbata a gare yake cewa la ta'ala ala ummati ma ata ala bani isra'il zai zo ma al'umma ta irin da ya zo ma bani isra'ila wa hadwan na'al bin na'al daidai da igiyar takalmi daidai da igiyar ta kamar yadda kaga igiyar takalman nan tsakanin igiyar takalmi da gaban nan abin nan ya tsansa guda biyu ka sa ɗanbar suke da ko to haka zai zo wa wani al'umma ke da irin da ya Allah ya sun rabu kuma su rabu ba sun rabu tasirin jami'an za ke tsammanin su a dam a haɗa suke ko kulubu shafi zuciyarsu kuma a tarwatsake take kuma a lokacin da aka ce zuciya ta tarwatse to al'umma ta gama ɗaiɗaicewa kenan duka haɗuwa inda za a dinga gwara ne da juna kamar za a koma ciki inda zuciya a daidaice take babu wani haɗin kai kuma sai Allah ta'ala ya ce wa qulubuhum shatta sai faɗi dalili ya jumla ta aliliya yake zalika bi annahum qaumun la yaqilu Allah ya sauke hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya har cewar in akwai wani daga cikin bani isra'ilawa wanda zai kima mahaifiyarsa da rana a bainar jama'a kana fi ummati man yasna'u zalik za a samu a cikin al'umma ta wanda yi wannan wannan jumlar ta hatta in kana minhum man ka hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan kana fi ummati man yasma'u zalik wannan ƙarin na wannan jumla cikin baka biyun nan bai kai labari ba kun bai ci jumlar da ke so kenan a cikin hadisin akwai wata jumla da ba ta kai labari ba ita ce wannan jumla wa inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla lalle bani isra'ilawa sun karkasu sun daidaitu zuwa kashi kashi addini daban-daban 72 wa taftariqu ummati ala salatin wa sab'ina milla al'ummata za ta ɗaiɗaitu za ta karkasu zuwa saba'in da uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kulluhum fil nari illa wahida dukkan su wuta suka nufa in banda ɗaya tallin tal qalu sai sahabbai suka ce man hiya ya rasulullah ya ma'aikin Allah wannan ƙwaya ɗaya wacce ce dan ba su tambayi waɗancan saba'in da biyu ba ba amfani tambayi su da yan wuta ne yanzu ka tambayi wannan kwaya ɗaya mace ce qala sai ce ma ana alaihi wa ashabi su ne waɗanda suke akan abin da ni da sahabbai na suke akai shine ma ana alaihi abin da ni nake akai wa ashabi da sahabbai na kenan duk wanda ya kasance akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai da shi da sahabbansa to wanda yana cikin wannan kwaya ɗaya duk wanda bai kasance akan wannan ba to wannan baya wannan kuma yana cikin wadatar saba'in da biyu da Allah salama ya ce duk yan wuta ne tun daga nan duniya to tambayar da ake kawa ƙungiyoyin da ake da su yanzu sun kai saba'in da uku ko sun tsara eh ai da za ko a nan Najeriya kai ƙungiyoyin da ke nan Najeriya kai za a gan su kashi-kashi akwai fikiyanin islam akwai jama'atu izalatu bid'a wa kamata suna. akwai tijjaniya akwai kadiriya akwai yango muslim in ji kalarai sai akwai yawan muslim akwai anwarul islam akwai nasfat akwai jama'atu masar islam akwai su inda ka lissafa kai biraya za kai bincike sosai za ga kungiyoyin da ake da su kowace ta daga za ka same su sun ɗara saba'in da uku sosai da sosai a nan ƙasar kaɗai yana fata mun fahimci wannan da kyau to balle kuma ka ce a afirka ta yamma balle ka ce a afirka baki ɗaya balle ka ce a duniya baki ɗaya kuna jina da kyau sai malamai suka ce babu cin karo tsakanin wannan kasan da ake da sama da saba'in da uku da kuma abin da Rasulullah mai faɗa ya ce za a rabu gida saba'in da uku ta ina ne babu cin karo za a ga wata kungiya ɗaya ce ta tarwatsa sai da tushenta ba ɗin shi kuma rasulun ya faɗa mana tushensu ne baki ɗaya saba'in da uku ɗin ina fatan kun fahimci wannan da kyau tushen ne saba'in da uku wannan baya hana a kowane tushe ɗaya a samu zarar sa saba'in da uku ma amma duk gaba su za su koma ne zuwa ga tushe ɗaya to irin waɗannan ne suke saba'in da uku saboda haka ka ko a wannan lissafin za ga a nan Najeriya za ka iya samun kungiya biyu uku hudu kusan al'amuran su iri ɗaya ne za ka ce za ka yi musu zubi iri ɗaya ne za ka iya samun hudu biyar shida bakwai su ma kuma nan iri ɗaya suke ina fata mun fahimta sai ga mana adadin da ake da shi in ga wannan lissafin kuma za ka ga ya ragu sosai da sosai wannan shine abin da ake nufi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa duk waɗannan ana magana da tushe kenan yana jina da ke ko ya ce wacce take a kan daidai ita ce wacce take a kan abin da ni da sahabbai na muke a kai shi kenan yanzu abin da yake shine sai ka saurari waɗannan ko kuma ka tsaya ka karanta abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai shi da sahabbansa ƙor'ani yana nan a gabanka sayyid bukhari yana nan a ka muslim abu dauda tirmidhi na sa'i muwatta riyadu salihin arba'un nawawiya akhdari duk suna gaban ka tsaya ka karanta su sai kai ba kanka hukunci a cikin waɗannan tun yanzu ka san wacce ka san menene annabi sallallahu alaihi akai shi da sa sai ga kungiyoyin da ake da su a kusa da kai wacce ce take akan abinda da annabi sallallahu alaihi akai sai kasance tare da su kawai ina ma tun fahimci wannan da kyau wacce ce kuma ba akan wannan ba sai ka aji wannan shine abin da zai sa kai ba kanka kiyamul layli amma in dai ba haka ba to mutum zai ce wai malamai suna ta kada shi babu wani kada shi da malamai suke wani kuma malamai sai wani yabo ko a mutum shi ya tsamai da kai shi ya daga cikin fili za wani yake ta bugawa wannan ne daga Allah ta'ala shi قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى sai yanzu muka zo kan magana shi yace fal yata'ammal al-mu'min alladhi yarju liqa Allah kalam as-sadiq al-masduq fi hadha al-maqam khususan qawla ma ana alayhi wa ashabi rawahu tirmidhi iyalin da ta magana ta shi yace fal yata'ammal al-mu'min mummuni ya tsaya ya karatun talaku wannan mummuni alladhi yarju liqa Allah wanda yake fatan ya hadu da Allah ta'ala salin alim ya tsaya ya la'akari ya cincincin ya karatun tanaku ya kallaci kalamar sadiq masudud zancen mai gaskiyan nan kuma wanda ake gaskatawa fi hadal maqam a wannan wurin khususan musamman ma qaulahu fadin manzon sallama da ya faɗa yace ma ana alaihi wa ashabi tun da muka fara karatun nan kun ga abin da ya rubuta sadira ɗaya da harufa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sai dai wa wa wa kaza kuma ga wannan taujihi ila siyaki yace mummuni mai fatan ya hadu da Allah ta'ala salin alim ya tsaya karanta hadisin nan da rasulullah mai ce al'umma za ta daidaitu saba'in da uku duk gaba ɗayansu ma'ana saba'in da biyu duk wuta suka rufa sai daya mutum ya tsaya tunani akan wannan magana kaga duk da nan bai ce mutum ya zo bi shi ba ce mutum ya mummuni ya tsaya karatun tarasu ya tsaya fahimci kalamar asadi maganar asadi wai asadi maganar tun da shi ya faɗi maganar al-masduq wanda kuma ake gaskatawa wai wanda ya faɗi wannan jumla kuma shi ake tawo maki manzo Allah ka ji wata tukka da warwara fi hadal maqam a wannan wurin khususan qawluhu musamman faɗin shi da yace ma ana alaihi wa ashabi abin da ni da sahabbai na muke akai to mutum ya tsaya akan wannan kuma wannan rawahu turmizi imam tirmidhi ne ya rawaito ma'ana ba malamin ne ya rawaito cikin kitabu sahih ba kenan a imam tirmidhi ne ya rawaito shi sai malam ya ci gaba da cewa ya laha ne mau'iza kai amma wannan ta kai makwara a wurin wa'azi wannan hadisin wannan kalmar ta kai a wurin wa'azi law wafaqat min al-qulubi haya inda a ce ta haɗu da zuciyar da take rayayya inda wannan hadisin ya haɗu da zuciyar da take rayayyar zuciya kenan ba matacciyar zuciya ba in ya haɗu da rayayyar zuciya to lalle ilalla ya ce mu ƙwararrun wa'azi Allah ta'ala ya ji malam da rahama Allah ta'ala ya gafarta mashi ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه لكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفي إنه سيخرج من أمة قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله وقد تقدم قول ومبتدع في الإسلام سنة الجاهلية ورواه أيضا هكذا اللي يرويت وانا حديث أنساك رويت وانا حديث wani hadisin na hadisul iftiraq hadisin abdullahi bin amr kenan ko min hadisi abu huraira daga cikin hadisin ruwayar abu huraira abdurrahman ibn sakha wa sahaha kuma ya inganta hadisin ta wancan ruwayar abu huraira lakin laysa fihi dhikrun nar sai dai a ruwayar abu huraira babu cewar kulluhum fin nar wa huwa fi hadisi muawiya haka malam ne fara wata sina'a hadisiya yake fara kuma yake hada kuma ka hadisa arwaya kaza arwaya kaza arwaya kaza kada kuma ka dama ya san wani abu na usulul hadith fiqhul hadith wa huwa fi hadisi muawiya haka nan yana cikin hadisi bin hadisi muawiya bin abi sufyan khal khalul mu'minin shi muawiya ibn abi sufyan shi ya kira khalul mu'minin an ce khal shine kawun mu mu'mini domin da muawiya bin abi sufyan da ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yan juna ne kuma matan manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama Allah ta'ala yake cewa wa azwajuhu ummahatuhu kenan duk daya duk dan uwan daya daga cikin waɗannan matan ana kiran su khalil mu'minin eh kenan na biyu kuma yana cikin sakatarori na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda idan an wahayi ya sauka yana cewa a kira shi zai rubuta ayar a san ka fadihi fadla aya ta sauka a ce a kirawa ne zo rubuta ta inda ahmad arwayar ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jamaa wa abi daud da ma ruwayar abu daud sulaiman bin ash'af as-sijistani wa fihi a cikin dai wannan ruwayar yake cewa inna musa yakhruju min ummati qaum lalle da sannu wasu al'umma za su fito daga cikin waɗansu mutane za su fito daga cikin al'ummata tatajara bihim tilka al waɗancan soye-soyen zuciyar da waɗancan bidiyoyin za su dinga bin su kama ya tajara al bi sahibi kamar yadda kare yake bin shi kaga inda kare yake bin shi dab dab dab dab haka za ka ga waɗannan son zuci waɗannan bidiyoyin waɗannan miyagun halayen suna tare da mutum a wasu da cewa fala ya baka minhu irqun babu wata jijiya da za ta saura a jikinsa wala mifsalun haka nan babu wata gwiwa wata gaba da za ta saura illa da khala face sai wannan muguwar aƙida ta shiga saboda tsabagen abin ya bi shi har ya shiga jinin jikinsa saboda ka za ga mutum ka kawo mai irin wannan salo ka kawo mai wannan ayar ka kawo mai fassarar sahabbai ka koro mai hadisa mazan salon da ke cikin bukari ka ba shi dalili sai ka ya kamar na saurara ya saurara karar kamar ya nutsu su so da tsabagen wannan mummunan ɗabi'ar ya bi jini in ji bahaushe abin ya riga ya bi jini sai ga ya yarfa da waɗannan al'amura za a ga ka bi salo iri daban-daban wataƙila ma ka ware shi a cikin jama'a shi shi kaɗai ka tattauna da shi ka buɗe mai ka domin ka ji shigohinsa baki ɗaya ka san yadda za a yi kai maganin abu amma sai ga duk da ba da wa mai yi lillahi fitinatahu فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله تعالى يسوي فإن والله حديثي والله أنا تابع هنكلي كما يدعى ما لم يدعى هنك لما أكيد وتكاكا أكيد وتكاكا أكيد wannan kaka kuwa ita ce ƙema da gas waɗansu malaman hausa ta yi ƙarfi ne Eh? a ɗan rage waɗansu malaman la'alla suna sane da cewar abin da suke kira a kai ba daidai ba ne kullum da ke ko sun san da wannan ba daidai ba ne suka daji a kai domin wayar in suka dawo suna ganin kamar sun ci bayan to malam mutumin da yake ya san abin da yake dora mutane akan shi ba daidai ba ne to suwar Allah ne zai da Allah subhanahu wataala duk mutumin da ya baka tunaninsa da lokacinsa domin ya saurare ka wallahi ya amince maka ne abu mafi dindin shi ke ne ka sanar da shi abin da yake har gaban Allah subhanahu wataala ka san wannan abin daidai ne sawa'un yayi mishi daidai a zuciya ko da mishi daidai ba yanzu kai ka riga ka sauke naka in ma gudu yi in ma cewa yi ka canza in ma waye kai dai ka riga ka gama naka amma muddin har ya baka lokaci na ka faɗa mashi gaskiya sannan ka zo ka ɗora shi a wani tafarkin da ba daidai ba to wallahi sannu a hankali ranar da ya gano a nan duniya to inda mutanen gari za su ce da shi a tare a ɗaure shi dan ya sille maka wallahi ba zai samu ba kuma da yawa a koɗin da yake sun buɗe su mutanen suna ganin su tun da sai rike su a duniya har lahira suna shiga aljanna su shiga aljanna amma tun a nan duniya suke wa juna a yaga duk wanda ya amince maka na kan sanar da shi wallahi ka gaya mai abin da yake hakikanin gaskiya ka gaya mai hakikanin abin da yake gaskiya ba wai ka gaya mai abin da zai so abin da zai ji mai daɗi ba sai da yanka inda ka ga zai tsada yau ka zuba mai na wallahi ka kai haka in ya so gaskiyar da ka faɗa mishi sai mai ɗaki a wurin so ya gudu ka bari sannu a hankali zai dawo ko ma bai dawo ba dai kai dai ka saukar da abin da yake a kanka amma wai dan kada mutane su gudu dan kada mutane su tarwatsa dan kada a ce ba ku da jama'a sai zama da mutum zai dinga eh, zuba wa mutane mafarkayya zai dinga zuba wa mutane abin da yake shi ya san bai da tabbas akai to wallahi tallahi akwai hatsari kan al'amura wallahi akwai hatsari wallahi akwai hatsari Allah ta'ala ya tsare mu baki Allah ta'ala ya kare mu baki malam ya rufe wannan kofar da wannan babu da cewar wa qad taqaddama qawli hakika kuma fadan manzo Allah sallallahu alaihi ta riga ta gabata wa mubtajin fil islam sunnatul jahiliya da duk wanda yake bi a cikin musulunci yake so ya bi ta farkin jahiliya to kenan wannan babi yana nuna mana in dai ka shiga musulunci baki daya to ba a buƙatar komai da za ka yi in ba musulunci ba in ba kuma ta da muke karanta sharhu sunna mun yi magana akan magana sufyan bin uyana ko sufyan sauri cewar inda za ka dora ma kanka susa in kai sai kana da dalili to ka dora ma kanka wai in ka ji ke sai ki haka sai ka tambaye ka mai dalili sai ka koro dalili kenan ba ka da dalili ko da ka ji ke sai ka sai ka bari to Allah shi maka sauki don ka ga yanzu a nan duniya ne kake da damar lokacin ka je ka nemi dalili in amma ka ce a baka sani ba za ka je ka bincika duk a nan duniya ne a ranar lahira aka bujo ruwa da mutum ayyukan shi baki daya aka ce kowanne ba dalilin da yasa yi ya zai ce a wani rana za ka ido ne yayi zuruzu wannan shirin mujrimin na yawmin idin zurqa Allah ya tsare mu saboda haka yan uwa ana yin musulunci mai tsantsa wa tarki ma siwa ka bar duk abin da ba musulunci ba duk abin da ba musulunci ba sawa waɗannan abubuwa a ƙadiyya na aƙida ne domin akwai waɗanda aka yi su a tarihi waɗanda zai kira ji malamai suna kiran su da azzanadika dukai lokacin da musulunci ya kullu duk inda suka tsaya mishi a gaba su ga ya wuce da su duk waɗanda suka tsaya mai a gaba su ga musulunci ya hankalar da su aikin daga tarihi kowa da ya wannan dubu ga inda fir'auna ya tsaya a gaba mana da musulunci ne yankura ya haɓar da shi a cikin teku dubu ga irin da su ƙaro na mana suka tsaya a gaba musulunci ya kaɗe su suna su kuma ƙasa aka da su to da suka ga cewar duk wanda ya tsaya a gaban musulunci ba wanda yake tare shi musulunci da ba. to sai suka gabbalar su shiga musuluncin da gangan jiki tun da ba za su iya gwagwarmaya da shi da makami ba ba za su iya gwagwarmaya da shi da komai ba sai suka shiga musulunci da munayen ɗabi'u wasu suka ne ƙanƙan shi an ci kamar da muka faɗa jiya wasu suka yi jihar bin safwan allazi shukka ismuhu min jahannam wasu suka yi kalawa suka yi wai dan su ɓata addini to amma da yake addinin Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ɗauke nauyin tare kuma hakikalin wannan addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ya dandana to kuma za ka ga Allah ta'ala a kowane lokaci sai ka ga Allah ta'ala ya zaburar da wasu ya tayar da wasu da suke kare addinin ake kaɗe shi dubi irin abubuwan da malam yake zayyana a cikin littafin nan abubuwa nawa ne ake nuna maka shi da sunan musulunci abubuwa nawa ne ta yadda inda za ka sallama duka ma sai a nuna maka wannan ne ma musuluncin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ma wannan ba ma musuluncin bane Allah ya mu قال رحمه الله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر malam zai mana bayani akan abin da yake babu wujubin dukhul fil islam wa tarki ma yanzu zai mana magana wa tarki ma babu duk da ba musulunci tsora ga yace babu maja ja babin da yazo zai yi bayanin annal bid'ata ita bid'a ashaddu min kaba'ir ta fi kabira tsanani ana nufin haka ɗauki gungun ba ke daya aka ɗauki bidi'a ga ta nan aka ɗauki alkaba'ir ga ta to bidi'a ta fi alkaba'ir bayan ana nufin ɗaiɗaikun bidi'a sun fi ɗaiɗaikun waɗansu alkaba'ir ɗin ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko ɗaiɗaikun bidi'a ba wai sun fi ɗaiɗaikun alkaba'ir ba a'a bidi'a gaba ɗayanta Tafi fi alkaba'ir gaba ɗayanta Allah salamatu lafiya in ba kuma ta ba mun yi bayani a baya wanda ɗaya daga cikin bambancinsu wanda yake yin bidiya yana jin addini yake yi kullum da ke ko duk wanda yake bidiya yana jin addini yake yi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya da biyu zutu akan al'arshi sai wanda ya ce a tafi ba da tuwa'i ba to wai da yanzu sa yana tsarkake Allah subhanahu wata'ala ne wai tsarkake shi yake kai ku ai wannan yana ganin ibada yake ibadan ma mai karfin su da yana ganin yana tsarkake Allah ta'ala ne da wata siffa da Allah madaukin sarki ya tsarkake siffar da ita ina fata mai tona da kyau to amma kaga wanda yake shan giya za ka ga yana cewa dole a taimaka musu da addu'a shi ma abin nan yana ya dame shi da haka kullum za ka yana ta abin ya dame shi da kyar ga mutum ya sha wata ya zo cikin mutane yana shan ta ka duba ga ko sigari nan ba kowa ne za ga mutum ya sha ta ya ta ya ta shashara bakin nashi ya ta shashare ya ta goga turare ya ta waye amma ta dafa sai ka tashin ta mara wajen baya so a sani amma wannan za a ga ji yake ibada ce saboda ka yi ta karin biha ilallah kaga ba abin da za a hada da wannan da yake ganin ta ibada yake barna ce zunzurutun ta amma yake ganin ibada yake da kuma wannan barna yake kuma ya san barna ce Allah tsare idan ka ce albidiya a gundarin bakin larabci shine ma uhdisa ala ghairi misalin sabiq shine duk abin da aka yi akan wani akan akan ba akan wani misali da ya gabatu wannan abin da aka kirkira kenan farkon wanda ya fara abu kaza shine wani kenan kafin shi ba a samu wanda ya fara yin wannan ba a ce farko wanda ya fara yin wayar salula shi ne wani kullum da ke ko sai zama da kafin wannan ba a wata waya mai suna wayar salula ba ke wani shi ya kira bidiya a da bakin larabci amma a yaren shari'a shine ma uhudita fi dini ma laisa minhu wa laisa lahu dalilun min kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wannan shine tarifin da Salih Fawzan ya kawo lokacin da yake sharhin al-manzumat al-hayya ta Ibn Abi Dawud Sistani yace ma an da fi din shine abin da aka farar a cikin addini abin da aka farar a cikin addini ya da da babu shi a cikin addini sai aka farar da shi kuma daga baya mimma laysa minni cikin abin da baya ciki wa laysa lahu dalilun min kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani dalili a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi to wannan kuma an ga kallace shi ya shafi bangarori kamar haka abin da aka kagar a cikin addini wanda yake da babu shi wannan jina da ke ko ya shafi bangarori kamar haka ya shafi bangare akadi bangare na ya bangare na ayyuka ya bangare na zantattuka duk yana shiga irin waɗannan da zaran ka an ce bid'a duk tana da zuwa ga waɗannan al'amura ko dai bid'a ta aqida yace duk abin da ya faru haka Allah madaukin sarki ya kaddara haka ya ku amma shi ba haka yake nufi ba abin da yake nufi ko da na yi haka Allah ya kaddara Allah ba zai kama shi ba kuma da za ka koma ta jefansa gefen shi ka sharara mai ma Allah ya sauke ka ce mai haka Allah ya kaddara zai ce a'a haka Allah ya kaddara to kaga wannan bidiya ce mummunar na kuma ka dinga jin ta a cikin bakunan mutane saboda yana da kyau mutum ya tsaya ya fahimci waɗannan al'amura kada ya rinyi ta ya sunna ashe kwata-kwata baya cikin aqaid na sunna sunna ko yake faɗa a baki amma wasu aqaid wanda yake manhaja ce ta sunna kwata kwata baya ba shi akai ta inda za ka saurari magana yake ji ko ba mu'tazile ne ko ko abin nan khariji ne ko shi'i ne ko ash'ari ne ko makamantan haka Allah ta'ala ya sauri. to haka ana samun waɗannan a mutum ana samun waɗannan a ayyuka bid'a a aiki ana samun bid'a a maganganu da kike kuma kowannen su mutum yana jin addini yake kamar yadda muka bada misali su yana jin addini ke yi baki daya Allah ta alaihi wa qawlin wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha inna Allah la wa qawli azza da fadin shi Allah mai Allah la yaghfiru bai taba gafartawa a haɗa shi da wani ai mai abokin tarayya wa yaghfiru ma dura zalik yana gafarta abin da bai kai shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya dama duk abin da bai duk abin da yake shirka ne mutum ya mutu akai ana ana magana ne idan mutum ya mutu akai Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka amma duk shirka da mutum ya yi a nan duniya sai ya tuba ya tsantsanta sa Allah ta'ala zai gafarta mishi qul ladina kafaru in yantahu yughfir lahum ma qad salaf wa ya'udu faqad madat sunnatul awwali to amma idan mutum ya mutu yana tinkirin arnansa wannan ko shakku ka ji a ka cewa wannan dan wuta ne kawai kai tsaye saboda ya mutu yana mushriki amma idan ya mutu yana waɗansu laifuffuka da ba su kai shirka ba to waɗannan ana fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kada ka tsoma baki akan wannan kar ka shiga tsakanin bawa da mahalicinsa in dai akwai tabbas musulmi ne amma kuma irin da su da in ba wanda yake fatan yi irin ta kun gane ko to amma kuma musulmi ne to wannan al'amari sai ka fawwala ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya gada dama kenan da Allah ta'ala ya ce liman yasha ga wanda ya ga dama kenan bai ba da lafifi mutum ya ce shi ya shiga kuncin rayuwa bari ya je ya rataye kanshi ko bari ya je ya hau gada ya jirga ya tsirgawa ko bari ya je ya sha gamanae ko bari ya je ya sha guba ko bari ya je ya sha waɗansu abubuwa ya mutu ba nan Allah ta'ala ce ya gafir ma na zalika liman sha to ya sani shi din yana cikin liman sha din ne Allah bai faɗa ba ka dole mutum ya kaurace mafi sannan kuma duk aikin da mutum ya yi muddin yana da asulul iman kamar yadda muka magana lokacin da muke alwasutiyya muddin yana da asulin iman to ya halatta ka roƙa mashi gafara ka da ubangiji mutum ya rataye kansa ya mutu yana cikin munanan ayyuka yana cikin zunubi masu girman gaske kuna jira da ke ko saboda haka idan mutum ya rataye kanshi ya mutu Allah ta'ala ya sauke wannan bai kamata a ga ɗaliban ilimi da ake koyi da su sun je jana'izar shi ko sun je wani al'amura na shi ba kun gano wannan sai dai a samu wasu a ce to su an bai zai su binne shi ba a je abin nan amma wannan baya hana tsakaninka da ubangiji a sujjada ko bayan sun ya ta biyu kafin kai sallama ka roƙa mashi gafa ko a cikin ɗaki tsakaninka da ubangiji ka roƙa mashi gafa saboda abin da yayi ba kafirci bane ina fata mun gano wannan nake ko Allah ya sauke Allah ya tsare ke da wa qawlihi ta'ala da fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yace man azlam babu wanda yake wannan girman zalunci man iftara ala Allah kadiban kamar wanda ya kaji ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan ne liyudilla nasa da ghairi ilmi dan ya ɓatar da mutane ba tare da wani ilimi ba ya ƙaji ƙarya ya jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin nan au qala uhiya ilai wa lam yuha ilai shay wa man qala sa unzilu misla ma anzala Allah wanda ya ce an mai wahayi alhalin ba mai wahayi komai ba wato inda kawai in ga karanta maganar Imam al-Qurtubi a daidai nan abin zai baka mamaki da ya dinga bayani filla-filla a kan waɗanda suke zuwa da waɗansu saƙonni su ce wai an aiko su su ce wai an yi musu wayi sai da imamul sai da imamul ya faɗi sunan ɗaya ya cikin ya faɗi sunan sufai kan su ne iyaka kan waɗannan a ce an ba mutum aljani ne ba zai buɗe wa mutum ido a daji sai ce ya ga manzan Allah manzon Allah ne ya bashi wannan abin ya kafa wai manzo Allah ne ya bashi wannan ya kaza wai a farke ba a cikin bacci ba kawai shi dan ya bude mai ido ya mai karyar cewar shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano wannan asalin shiga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala bai bai ma shaidan dama i wannan shigar ba amma baya hana ya ne yayi shigar wani wani balarabe wani waye ya yi karyar cewar shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam irin wannan ko zaka ji su da yawa mutum yana faɗa yace inda kana son ka ci abincin da manzo Allah ka zo lokaci kaza ai a kullum yasan ga manzo suka sana tare da manzo Allah sallama sama da so 500 wa qawli kuma mana akwai shubuhi da yawa isa na faɗa muku shubha ba karama bala'i ba ce shubha ba karama bala'i ba ce wallahi shubha ba karama bala'i Allah ya tsare duk waɗannan kauce mata farki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa qauli ta'ala da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazun yahmilu awzarahum domin su ɗauki nauyin zunubinsu kamilatan cikakke su suwa kenan su waɗanda suke zunubi duk wanda ya yi zunubi zai ɗauki nauyin zunubinsa shi karan kansa zai ɗauki zunubin ne cikakke wani ba zai ɗauka mai ba kenan za ka ce kamilatan cikakke zai ɗauka nauyinsa babu wani wanda zai rike mai na hannu ko zai ce ya ɗai rike a shi zai ɗauki nauyin zunubinsa yawmal qiyamati a ranar alkiyama la ilaha illallah wa min awzarin ladina yudulluna kuma za su ɗauki wani abu na nauyin zunubin waɗanda suke ɓatarwa suke ɓatar da su bai ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba kenan suna da ɗan zunubi guda nawa duk wanda ya kawo barna duk wanda ya zo da barna duk wanda ya zo da bid'a abu na farko yana da laifin wannan bid'a da ya kawo yana da laifin wannan barnar da ya zo da ita abu na biyu yana da laifi na duk wanda ya aikata wannan barnar bayansa ba wai ya ɗauke ma wanda ya aikata barnar fa nauyin zunubi ba a shi wanda ya aikata barnar yana da laifinsa shi ma kuma yana da nashi na cewar shi ne wanda ya kawo abu abin da zai nuna maka haka ɗaya daga cikin ayan annabi adam guda biyu da ya kashe ɗaya wa kenan ɗaya da ya kashe ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yake da yake wata la alayhi na ba'ab ne adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala al-aqtulanna qala innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin shi wanda ya kisa kuna jina da kyau yana da laifi na kashe ɗan uwan shi ɗaya ɗaya kenan yana da laifi na duk wani kisa da aka yi bayansa har zuwa ranar tasha kiyama ba wai shi ya ɗauke musu nauyin zunubin ba duka a'a tunda shi ne farko wanda ya fara aikata kisa to duk wani wanda ya kisa bayan shi ya yi koyi da shi ne to yana da wannan laifi din saboda wai mutum ya zo ya ce wai ka aikata ko ma laifi ne ya ɗauke nauyin shi kuma mutum ya zuciya zuciyar shi ta kwanta wai yana aikatawa ai ya ce ya ce nauyin zunubin yana kasa wannan duk ƙarya ne duk wanda ya aikata laifi yana da nauyin zunubin laifi da ya aikata duk wanda ya aikata bid'a yana da nauyin zunubin bid'a da ya aikata kuma wanda ya kawo ta shi ma yana da laifi yana da kaso nashi a ciki Allah ya tsare mu ala amma ya yazinu Allah ta'ala ya ce ku saurara yayi muni irin nauyin zunubin da suke daukar shi Allah ya tsare mu وفي صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم يا با في سيد البخاري ما جاء لك كده أمين شاء الله استبت أغريش يا فتا دنجني ده خوارجاوا والله جرى على خوارج جنين على خارج yace aina ma laqitumuhum duk inda kuka same su faqtuluhum ku kashe su la ya yace wallahi har idan na same su na riske su la aqtulannahum la aqtulannahum qatl ad wallahi zan musu kisa irin na adawa kun da wannan kuma ɗaya ne daga cikin ƙungiyoyi manya-manyan ƙungiyoyi na bid'a wanda suke ganin ba sa ganin kan kowa da gashi za su iya zare ma kowa ta takobi mun sha mai tasa a cikin darasa da ake dan su karkashe sahabbai ba komai sun ce sai na aliyu arni a uzbillah a uzbillah sun ce sai na ma'awiya kafiri a uzbillah sun kafirce da su duka kuma sun ce su ne akan gaskiya kun ga inna malaki ne ya faɗa yace bid'a ashaddu min al-kaba'ir shi yanzu da ya kafirta na aliyu ya kafirta na ma'awiya yana ganin shi fa ibada yake yi yana jin shi ibada yake da ya fito yana yaƙa su gani yake ba ɗaka fara yake jihadi yake da yake neman ta taqarrubi a wurin Allah subhanahu ta'ala da shi kako san da bana yace babu ma ja'a annal bid'ata ashaddu min al-kaba'ir wa jihdi sosai da sosai wa fihi أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلى ya يا a cikin سيد مسلم annahu sallallahu alaihi wasallama lalle shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha an qatili umara ilto ya hana a kashe sarakunan da suke azzalumai sarakuna shugabannin da suke azzalumai Allah manzo sallallahu ya hana a kashe su ma sallau muddin sun yi sallah muddin suna sallah karku karku karku fito na fito da su ku kyale su da halin su ku dai ku roki Allah ta'ala haƙƙin ku ko ni Allah madaukin sarki haƙƙin su da yake akan su ku yi kokarin saukewa shine kawai to wannan ko ba ga azalmai ba hatta ka wani lokacin sai ka yi kokarin ka ka sauke haƙƙin da ke kanka kai kake ce da ita ba sai kai maka matsugurni kai kake maka kaza amma sai dai ka ga wani lokacin ka yi kokarin sauke ta da yake a kanka amma in kace za ka nemi ka ne a wurinta sai ga ana ce to kuma malam da kanka كلها في جبهة وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة وعن جاد وعن جرير بن عبد الله أنكر وانا حديثي لجرير لجرير بن عبد الله رواه جرير an maƙalin muhammadu ke anna rajulan lalle wani mutum ta saddaka bi sadaqatin ya ba da wata sadaka wato asalin hadisin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne yayi barki wasu mutane suka zo daga karkara ma da gani akwai alamun talauci tare da su akwai alamun babu babun ta bayyana a tare da su sai a ga fuska a rasulun gaba ɗaya ta canza sai aka ga fuska ta canza da aka ga sai wani sai wani ya silala ya fita da ya fita sai je ya ɗauko kaɓaki da dabino sai ya je aji gare su sai a gano sallan fuska ta canza shi kenan sai mutane suka dinga tafiya kowa yana zuwa ya je kawo ya je kawo ya je kawo ya je kawo sai sallan ya ce shi ne ma'anar tasaddaqa bi sadaqatin ya yi sadaka ya ba da sadakar wani abu a matsayin ya ba da wani abu a matsayin sadaka sun mata ta ba nas sannan sai mutane kuma suke tabi su ma suka dinga shiga suna kowa mai sutura ya kawo mai hula ya kawo mai eh, dafaffen abinci ya fito da shi mai busasshe ya kawo فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه sai سيما allah sallallahu alaihi الله عليه وسلم يتي من سن في الإسلام duk wanda ya sunnanta wata sunna a cikin musulunci falahu ajruha to yana da ladan wannan sunnar da yayi dai kenan wa ajru man amila biha min ba'di da ladan duk wanda yayi irin wannan a bayansa min min ghairi an yanqusa min ujurihim shay ba tare da an rage ladan waɗanda suka yi din ba kuna jira da kyau kenan duk kenan shi wannan bawan Allah da ya kawo wannan dabino ya kawo wannan abinci yana da ladansa shi karan kansa sai da babu wanda shi tare da shi a wannan ladan duk waɗanda suka tashi suka je suka kakkawo yana da ladansu duka duk wanda aka goma lada goma sai shi ma an ba shi goma kun fahimci magana ta da kyau shi da ya je ya kawo yana muƙaddara wani lahin masul ala da muƙaddara shi an ba shi lada goma ko kuma su ɗari ne kowannensu an ba shi lada goma goma su ɗari da ɗaya ne kowannen su an ba shi lada goma goma kaga shi yanzu yana da ladan shi goma wannan jina da ke ko sauran mutane ɗari da aka bai ma kowa goma goma to sai an ba shi kuma goma goma kowa in an ba ka goma sai a ba shi goma in an ba wani goma sai a ba shi goma don shi ne farko wanda ya kara kaga ba tare da su ɗin an rage musu nasu na goman su yana na amma irin goman da aka ba su irin shi kuma aka ba shi la ilaha kar ku manta inda a ce da je ya tashi din nan mudu guda ya kawo na ne kwano guda ya kawo waɗanda suka biyo baya suka kawo shi mangala mangala ya an san mangala ko eh yawa aga aga shi buhu buhu shi ya kawo mudu ɗaya amma wanda ya tashi zai ya kawo buhu guda mai buhu gudan nan shi yana da ladan wannan buhu gudan wa aikin alkhairi karkai wasa yana da wannan ladan mato, ɗaya kenan na biyu taimako jin kai a cikin musulunci bid'a ne ko sunna sunna ne wata awonu alal birri wa taqwa wa laysa al birr abunna laysa al birra an tuwallu wujuhakum min qibal al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawm al akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ولا شيء البر ولا شيء كيكو هذا هنا تكون ورك duk wanda ya yi wannan duk wanda ya yi wannan kuma haka ne a cikin al'umma ka tsaya ka ga wani abu da ana buƙatarsa wanda yake mutane sun sha'afa a kai tabbatacce ne a shari'a shari'a ta yarda da shi shari'a ta san da shi mutane hankalin su ya ɗauku sai ka dawo da tunanin mutane a kan shi to duk adadin mutane da suka zo suke kowane gana da ladan shi ba tare da shi ɗin an rage mishi ba isa muhammadu al amini a cikin littafin sa abwaul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an lokacin da yake fasar waccan ayar bi yahmilu awzarun kamil fi yawm al qiyama sai ce wannan yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana da ladan kowanne musulmi tunda shi ne man da'a ila hudan duk wani musulmi annabi sallallahu yana da ladan sa kullum ke ko kamar yadda kasan sai na abubakar yana da ladan duk abin da sai na usman yi domin shi ne sanadiyar musuluntarsa ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka haka al'amarin yake wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan duk wanda ya sunnanta wata mummunar ɗabi'a a cikin musulunci kana alaihi wizurha to ya kasance yana da nauyin zunubin wannan barnar da yayi wa wizuru man amila biha min ba'dihi da da zunubin wanda yi bayansa min ghairi an yanqusa min awzarihim shay ba tare da an rage zunubin waɗanda suka aikata irin wannan din ba duk wanda ya kawo ta bid'a a cikin addini duk wanda ya kawo ta katobara duk wanda ya kawo ta mummunar ɗabi'a duk wanda ya kawo ta mummunar mu'amala duk wanda yake shine farko shigo da zazzago wanda ya kawo gugu din to duk wani wanda yana nan da zunubinsa kaga samari tana ta dariya to ɗan uwa kun je da hadisin ne yanzu kun ji asalin hadisin amma rana tsaka sai kaje ana bankar hadisin ana cewa wai ai man sanna fil islam sunnatan hasana wa man sanna to ai maulidi sunna sunna ne sai a kun ji to nan da kyau sai ce ai ga shi Rasulullah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza in za mu kai dogon bayani da su cewa ga asalin hadisi din kuma wannan hadisi yana cikin albir wannan salama ya fada yace wasa'ilina fil ba'abanna wa atil mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin duk kuma yana waɗannan abin da ya abin da ya kawo abin da ya kawo da yana cikin albir amma mutum ba zai je ɗebo wata mummunar ɗabi'a wata mummunar al'ada wata mummunar akida wata ba magogiyar akida ya kakaba ta a cikin musulunci ya ce a musulma ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan saboda ka ai kowa ma yana da damar ya je sunnanta sunna mai kyau a cikin musulunci akan haka suka karkasa bid'a akwai bid'a muhassana akwai bid'a manduba akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza kwata kwata wannan babu shi a musulunci kwata kwata kullu bid'atin dalala duk abin da yake an sunan bid'a in dai lafazin bid'a yana gasgatuwa a kansa to wannan abin bata ne babu wata bid'a hasana babu wata bid'a wata bid'a wajiba wata bid'a manduba duk babu wannan a musulunci kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce ina fata mun fahimci wannan dake kuma wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara amma shubuhoyi da ake kawo kamar na wannan hadisin mun ba da amsa akan shi shubha ta biyu da ake kawo ita ce fada na sallam abin nan hada alquran da sayyidina Usman a ce ai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye ai qur'ani ba a hada shi ya zama littafi guda su da guda ba a kowanne yana da nashi a kofin a gida kowanne yana da nashi wanda ke karantawa zamanin sai na usman ne ya kada kwamiti aka hada shi aka tara shi ya zama na kofi guda yanzu muke karantawa sai haka manzon Allah bai yi ba ya zama bid'a kuma yanzu hada qur'ani ba wajibi bane ai wajibi ne sai haka bid'a ce ma wajiba kaje da ya muqaddimat da har zuwa ga natija wa ya gaya mushi aikin sayyidina abubakar ko aikin na umar ko aikin na usman ko aikin na ali bid'a ne wa ya gaya mishi wannan annabi sallallahu alaihi yi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin sunna ce ta halifofi ba bid'a ba ce annabi sallallahu ya sanya mata suna na sunna Allah ya sauke walahu mithluhu من حديث أبي هريرة أقول مقاس قطن قشعر وانا حديث أبو هريرة الله تعالى قال مشي الله amma wancan lafazin man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shari'a duk wanda ya kira zuwa ga shari'a shine a wancan lafazin kira kuma kaga anan man sunna fil islami sunnatan hasana amma wancan man da'a ila hudan duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a kulura duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a ta sanadiyarka kuma yan uwa mu lura man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shari'a hanyoyin isar da sako suna da yawa ina fata mun fahimci wannan da ke ko wataƙila kai abin da za ka iya shi ne ka tsaya ka karantar ka yi bayani shi ma Allah bai hore mu wani ba kuma yana so yi du'a ila hudan to hanyoyin suna da yawa akwai hanyar ka ji wani faifan fili ko ka ji wani kase ko wani abin nan wanda yake gamsashe al'umma za su karu da shi ba wai za ka sai kwafi guda na ka bane ina laifi ka je ka sa a buga maka kwafi dubu muddin za ka iya ina laifi ka je ka yada wannan mutanen wannan kwafi dubu kwafi dari kwafi hamsin ta sanadiyar wannan mutum ya je ya shigo wanda ya karatu yana da ladan cikakke kai da kai yaɗa kana da ladan cikakke mun gane wani da kyau ko kuma a'a wani bayan yayi wannan zai iya ba da kuɗi a gidan rediyo a sashi na minti talatin ko wani awa ɗaya ko a dinga maimaita shi don ya da duk inda muryar wannan rediyon yake kaiwa sai da watakila duk yadda ya kai da rabar da fidin ba zai kai ba ko duk kuma kowane da irin nashi hanya ta don kenan ta biyu wani kuma a'a zai tsaya a rubuta wannan bayanin duka sai ya sa a buga shi a wata jarida ya ɗauki ya shafi guda a buga shi zai kai inda ba ka in aka riga aka sake shi zai kai inda baka ba in dai abin da ya shafi jarida ne ko ya shafi ina ne zai kai inda baka ba ko kuma a'a shi wani duk ba wanda ya kware ba shi dai Allah ta'ala ya hore mishi gane fasahar intanet ne saboda haka shi duk karatutukan da aka yi a tara su shi za su su biyu ne ko su uku za su iya hawa intanet ga ɗaya su ɗora shi ta yadda a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya zamana ya samu wannan al'amari da akwai hanyoyi na isar da da'awa gaba daya kuma kowannen ya san irin ci gaban da aka samu a nan nan kurkusan nan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sa aka samu gidan TV a tauraron dan adam wanda ke yada shirye-shiryen shi na musulunci da harshen Hausa mai suna sunna TV na san da yawa mutane sun san wannan labarin in ga kama shi yana yadawa da harshen hausa yana yadawa da harshen zabarmanci dan kai duka mun kamar ba shi ka kama bane a'a shi ka kama akwai zabarmanci akwai hausa dan zabarmanci babban yare ne a cikin nan ciyoyi musamman a Nijar da Mali da sauransu kun bai tona da ke ko a kowane gidan talabijin din kuma mai suna Africa TV 4 Africa TV 4 haka yake ana kama shi ne a Arab za ka same shi wani lokacin za ka an rubuta wazo biya a tare da shi shi ma yana yaɗa shirye-shiryen su musulunci ne tsantsa ake karantarwa kuma da harshen hausa yake karantarwa ina fata mun fahimci wannan duk waɗannan hanyoyi ne da wasu suka yi kai yanzu tun da su sun yi wannan kai wata hanya za ka yi tsoraka ka arasala mace yi man da ila hotel duk wanda kuma wannan ya haɗa mace ya haɗa namiji kuma hanyar kira zuwa ga hanyar daidai hanyar shirya tana da shiruba udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawdudati al hasana wa jadilhum billati hi ahsan kuma qal sama sana sana mai ce man da'a ila dalala hakan nan duk wanda ya kira zuwa ga bata duk wanda ya bata ta sanadiyar wannan kiran da ko bayan mutuwar sani abin nan nashi akan nashi yana buɗawa inna lillahi wa inna ilaihi duk alkhairin da mutum ne ya bari ake yi saboda sanadiyarsa ko bayan ya mutu ladan yana ci gaba da tafiya ladan yana ci gaba da tafiya haka nan duk wanda ya da badala duk wanda ya da barna ko bayan ya mutu aka ci gaba da aikata wannan barnar yanzu zunubin shi na cewa shi ne farko wanda ya kawo wannan yana nan yana tafiya Allah ta'ala ya tsare mu baki da wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk